labaran wannan atalin muna kwana 140 da wannan gwamnati mai girma gwamna dr ahmed aliyu sokoto kuma mai girma gwamna ahmed aliyu ya fitar da duk wani dan apc jihar sokoto kunya ya fitar da duk wani dan apc arewa maso yamma kunya haka ma duk wani dan apc na najeriya ahmadu alu ya hishe shi kunya labaran an ce ahmadu yaro ne amadu ba yaro bane labaran an ce Ahmadu bai aiki Ahmadu ya yi aiki kowa da ne labaran an ce Ahmadu tuka shi za a yi ba a tuka Ahmadu ba yau Ahmadu na nan na aiki a jihar sokoto wanda aka tunanin zai tuka shi na abuja mai girma sanata distinguished sanata aliyu ta takardawa mako yana abuja yana wakilta al'umma saboda haka kaka kaka a kwana a tashi ta allah ce cikin tsanaki da zazzagawa sakkwatawa Ayuka da jinƙai wannan litinin gwamnan jihar sokoto dr ahmad aliyu sokoto phd fcna ya lali kwanaki 140 daidai yana yi wa sakkwatawa hidimomi a matsayin gwamna jama'a barka da sake gamuwa da ku a cikin shirin gana farawa da iyawa kashi na goma sha takwas wanda labaran lumudun ɗaya ke zaunawa yana tsarawa kowane sati na Allah tare da haɗin gwiwar kamfanin ɗan wasa Movies Sokoto. Shirin farawa da iyawa ba zai yi fatali da haɗin kanku ba kakakin gwamnan jihar Sokoto Abubakar Bawa da kai da janar manaja na Alu TV International Bashar Abubakar da Aliyu Umar Yabo mai kula da sashin ɗaukar hoton kamara na gidan gwamnatin jihar Sokoto da Salmanu Abubakar na NTA Network Center da Nafi Usani mai ɗaukar hoton kamara ofishin sanata Aliyu magatakardawa muku. Yawa kuna kallo da mu ne ta kafin sadarwa na zamani na duniya da Rima rediyo Sokoto da Rima Television wato RTV Sokoto da kuma gidan rediyo na Rima FM shi ma daga nan tsakiyar birnin Sokoto. Gwamnati tana aiki tukuru ba wargi ta kai ba. ita bayar ta shuɗe ba irin ta ce ba daga kama komi buɗe ta kai talaka ya duba to ka kalli farawa da iyawa don ka warware zare da abawa bari mu taso daga gabas cin sakkwato daidai lokacin da sakkwatawa da sauran musulmin duniya suka dukufa ba dare ba rana ga addu'o'i kan kashe-kashen mutane da ake yi arewa bisa wani abun da aka tsara don nakasa ilimi da kasuwanci da noma na arewa gwamnan jihar sokoto dr ahmad ali sokoto ya kai ziyarar nuna alhini ga mutanen giyawa da sauran ƙauyukan ƙaramar hukumar mulkin gwaranyo waɗanda 'yan bindiga suka kai mu hari a kwanan nan gwamna dr ahmad aliyu sokoto ya je giyawa ne sa kafar jagora sanata aliyu wa muku da jagajigan jam'iyyarsa ta apc da manyan jami'an tsaro dr Sokoto ya bayyana hare-haren ga bayan allah a zaman aikin dabbanci yana mai bai wa mutanen Sokoto tabbacin cewa da izinin allah ƙarshe dai gwamnati da mutanen sokoto za su yi nasara akan wannan matsalar tsaro da gwamnatin shi ta gada cikin tausayi da tawassuli ga ubangiji gwamnan ya miƙa waɗanda hare-haren na 'yan ta'adda na garin giyawa da sauran ƙauyukan ƙaramar hukumar mulkin gwaron ya shafa taimako ciki har abinci da tsabar kuɗi fiye da naira miliyan goma sha uku kamar da muka sani ba wani shugaba wanda ke shugabanci wanda zai so irin waɗannan abubuwa su faru a wurin da yake jagoranci waɗannan mutanen da ke wannan ta'addanci tare suke da mu wuri da ake da su allah kai ka san su ba mu san su ba allah muna roƙonka kai muna maganin su gwargwado abin da ɗan adam ke yi muna nan muna gwargwadon abin da muke iya yi wasu abubuwa da ake iya yi ba a iya bayyana ma jama'a su a sandiyar tsaro amma ina tabbatar muku cewa muna nan muna iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun kai iyakar wannan ta'addanci da wannan zalunci da ake mana taron da al'ummarmu baki daya. To yanzu kam wakilinmu Kabiru Mai Damma wato ɗan wasa ya sake leƙawa gidan gwamnatin Sokoto har cikin camba inda gwamna ya rufe ɗaki da shi da kantomin kanan hukumin jihar Sokoto. Kabiru ya ce ya hango gwamna yana gaya wa kantomin cewa magana ta ƙarshe kada kantoman da ya kuskura ya kama filayen gwamnati ko gidaje ko motoci ko wani abu mai kama da hakan yana sayarwa. Gwamnan ya gargaɗin cewa duk toman da ya sa kanshi cikin wannan ciwa-ciwa to ya shirya ma rungumar aradu. Da gaskiya ta bullo ƙarya ta ja baya, sakwata mu yi godiya da sarki Allah, tun da Allah ya ba mu gamna mai adalci. Bayan adalci ba ya ce ma kowa Gamna ka kai gamna. Gamna ka kai gamna. To wata matsalar ta sha mutanen Sokoto da ma arewa kai ita ce karancin man fetur da kuma uwa uba rufe gidajen mai da ake yi da gangan abinda yanzu haka ya jefa mutane cikin masifa da tashin hankali yanzu dai ga alama gwamnatin jihar sokoto ta ce ana neman a kai matukar haƙurinta saboda haka ba zai taɓa yiwa ba sababin daga a ruwa a ce bawo man fetur a mafi yawancin gidajen mai to shekaran jiya kwamishinan kula da ciniki da masana'antu na jihar sokoto haruna abbas hassan gidadawa ya kira kwalitin hukumar daidaita harkokin man fetur mai kula da jihohin sokoto da kebbi ali ajani a ofishinsa inda aka yi ta one on one wato keke da keke kasan shi fetur abu ne wanda ya shafi rayuwar kowa either directly or indirectly in ma baka da abin hawa wanda zaka je ka saya watakila kana da inji wanda zaka saya ka zuba mai a gida in ma baka da wannan kana shiga mota ka je guraren da zaka je wanda zaka biya kuɗi wannan ma yana affecting din rayuwar kowa da kowa kusan kowa da kowa so duk lokacin da aka samu koda jite-jite ne na cewa an ji labarin za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai ka samu mutane kada abun ya rantsa da mu bari mu je gidan mai mu je mu sayi mai wannan ma ya kama hanya je gidan mai wannan ma ya kama hanya je gidan mai kafin ka ankara za ga an cika gidajen mai so ko jiya da shekaran jiya da safe ni da kaina na fita na zagaya gidajen mai eh, yadda mutane suka sama bai kai haka ba inda na ga motoci fiye da goma a mega station ne kadai duk gidan man da na je uku hudu uku hudu wani ma babu za ka shiga ka sha manka ka tafi ba tare da matsala ba duk supply din yadda yake da haka yake ya ma karu from a records don lissafin da muka yi abin eh, na on friday on friday week din da ya wuce supply din ya karu fiye da previous week din so saboda haka babu abin tashin hankali mai akwai shi ko mai akwai shi kasa mutane kada su tada hankali su ne halin mutum ta yi daga ruwa ne duba inda kamar ta ce da ba a maje ma su kama ku zau fata yanzu ko ana son da ya abinci shi ba kai mare na gwamnata kai zama alal hakika daga bayanin da ya bayar bai kamata a ce akwai rashin mai ba amma karka manta kafin mu kira su mitin mun yi mitin da independent marketers su sun gaya muna a dafaɗin da suke babu mai amma shi ya insistin cewa a'a ana samun mai illa dai yawancin su ba su da kuɗin da za su je su sai mai din nan ne shi yasa ba su ba to yanzu bari mu ji ta bakin wani kokakken dan siyasa honorable murtala hassan akan tafiyar gwamnatin Amadu Murtala dan yi muna fashin baki. A labaran mu gaya mu kanmu gaskiya. Da ni da kai da wani mun san cewa Amadu shi a gwamnan gwamnoni kuma ba ni ni faɗi ba. Mai girma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa shi ya faɗi. Amadu shi kaɗai ya gayyata shugaban ƙasa. don buɗe ayyukan kwana 100 da ya yi a ofis ya tura mataimaki ne kashim shatima amadu shi kadai a najeriya ya gayyaci gwamnoni don buɗe ayyukan kwana 100 amadu shi kadai ya gayyaci sarakuna na gargajiya masu daraja ta ɗaya don buɗe ayyuka a jihar sokoto amadu ya yi hanya ta hidari labaran kwana ɗari kayi hanya ta ɗari kenan kullum amadu ya yi titi ɗaya cikin waɗannan tituna fiye da ɗari cikin kwana ɗari haɓa do Allah da mu da mu yan APC da yan PDP ma yan adawa ya kamata mu haɗa maka mu gaskiya to labarin mu na ƙarshe kam Allahu akbar kullu nafsin dha'iqatul mauti shirin farawa da iyawa ƙarƙashin jagorancin labaran lumu ɗin ɗaye yana miƙa ta'aziyya gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Ali Sokoto da mataimakin shi injiniya Idris Muhammad Gobir dan Chadi da sanata Aliyu da Wamaku da mutanen gabasci da kudancin Sokoto da iyalai game da rasuwar ɗan majalisar tarayya na Isa Sabon Birni wato Abdulkadir Jilani dan buga da wani gambun siyasar APC a Gwadabawa Musa Lomu Gwadabawa. da kuma Ibrahim yawan Shagari. Allah ya ji kansu da rahama da sauran musulmi baki ɗaya. To jama'a, a nan za mu tsaya sai wani sati idan mai duka ya kai mu. Kafin nan, a madadin wanda yake tsara wannan shirin kowane sati na Allah, labaran lumu ɗaye tare da haɗin gwiwar kamfanin ɗan wasa Movies Sokoto. Godiya ga Abubakar Bawa, kakakin gwamnan jihar Sokoto, da Bashar Abubakar. general manager na alu tv international bisa haɗin kansu da aliyu umar yabo mai kula da sashin ɗaukar hoton kamara na gidan gwamnatin jihar sokoto da salmanu abubakar na nta network center da nafi usani mai ɗaukar hoton kamara ofishin sanata aliyu da wamako ni ibrahim abubakar ladan ke cewa da ku ma'assalam. Kusan gwamnatin Lungu da sako don faɗakarwa. Sabon shirinmu mai ilimantarwa farawa da iyawa. Mashiriyin shirin luhudun da ya sarrauna mu babba. Sannan da haɗin gwiwar ɗan wasa kamfanin mu babba. Da abubakar bawa ɗan jarida na gana Husne. shi wannan shiri na musamman ne al'umma suna goyon baya.